وما كنت لديهم إذ أجمعوا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يو منا رانر lahadi daren litinin watan ramadan yana da kwana goma sha shida alif ɗari hudu da ashirin alif ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya kuma yau muna shashi daga watan uku shekara ta 2025 miladiya Allah ya haɗa mu a wannan majalisi na unguwar rogo da muke tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa wanda a jiya mun karkare darasa a cikin aya ta ɗari da ɗaya a wannan sura mai albarka ta surar yusuf yau kuma za mu shiga aya ta ɗari da biyu zalika min amba'il ghaib millah ذلك من أنباء Allah maɗaukacin sarki yake cewa zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilai. wannan abu da muka karanta maka na labarin annabi yusuf alaihi salam min amba'il ghaibi yana ɗaya daga cikin labarai na gaibi nuhihi ilaika muke yin wahayi zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim kaga baka nan a wajen su iz ajma'u amrahum lokacin da suka tattara lamarin su wahum yankuruna a lokacin suna haɗawa annabi yusuf makirci wannan ayar na tabbatar da cewa a cikin gaibi akwai abin da Allah yake iya sanar da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ubangiji subhanahu ta'ala ya sanar da manzara sama kuma ya tashi daga alghaibul mutlaq ya zama kuma alghaibul nisbi wanda bai san shi bane kada yake gaibi a gare shi kuma ba anan kadai ba ka Allah madaukakin sarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan tarihin abin da ya faru wanda sanda abin ya faru mazara sawa baya nan kafin a sanar da mazara sama gaibi ne a gare shi amma daga baya bayan an sanar da shi ya zama ilimi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce a cikin surar Ali Imran a cikin na namarin zalika min anba'i zalika min anba'il ana abubuwa guda biyu maza Allah duk baya nan abin ya faru baya nan lokacin da suka yi kuri'a akan wa zai tsawo Maryam alaiha salam baya nan lokacin da suka yi ta husuma wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza haka Allah subhanahu wataala ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a suratul qasas a kisar annabi Musa wa kunta bijanibil gharbi wa ma kunta bijanibil gharbi bayna ila musa al إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين wa makunta ɗin guda uku a cikin suratul asasi Allah yake gaya maza wasu ma duk baka nan abin ya faru kaga ya zama gaibi ne a wajenka amma kuma yanzu muke gaya maka a cikin wahayi wa makunta da janibil gardi baka nan a can yammacin inda Allah madaukakin sarki ya kira annabi Musa ya bashi annabta iz qadaina ila Musa al-am sannan Allah ya ce wa ma kunta sawiyan fi ahli madiyana baka nan a zaune a garin madiyana lokacin da lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je har aka ba shi auren mace sannan wa ma kunta bi da tsu izna da na baka nan a bakin dutsen tsu lokacin da muka kira annabi Musa da zamu ba shi annabta walakin rahmatan min rabbik kaga da abin da yake ba za baya nan kafin a sanar da shi gaibi ne bi haƙƙihi amma kuma yake qur'ani littafi ne mai gaskiya wanda yake ba da labari da gaskiya sai kuma ya zo ya kissanta masa labarin da abin da ya faru haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul sad yake gaya mana ala lisanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yake cewa ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yaqtasimuna in yuha ilayya illa innama ana an-nadhirun ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a qul huwa naba'un azim ko kuma dai mahallin shayadin ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la id yaqtasimuna kaga ba ni da wata masaniya da wannan al mala'ul a'la din lokacin da suke wannan ya ce kaza wannan kaza wannan yana ni ne wannan yana ni amma Allah madaukakin sarki a cikin rahamatu sai istanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi sanin gaibi mutlak sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne ya san gaibi kuma in ya so a cikin rahamarsa sai ya tsakuro wani abu cikin ilimin gaibin sai ya sanar da wanda da cikin bayansa wannan ya tashi daga alghaibul mutlaq tunda Allah ya riga ya sanar da wani kuma da Allah ya faɗa mana a cikin suratu Hud mun karanta a tafsirin mu na bara Allah madaukakin sarki yake cewa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله يتسلك من أنباء الغيب وإن كان لابارا duka labarai ne na gaibi nuhiha ilayka muke wahayin su zuwa gare ka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da ka duk kafin ku saukar da alqur'ani ku san labaran ba to anan kare kenan da Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhi iz ajma'u amrahum wa hum yamkuruna baka nan lokacin da suka ajma'u amrahum lokacin suka tara al'amarinsu wahum yamkuruna a lokacin suna kitsa makircin ya za su jefa annabi yusuf a cikin wannan rijiya duka ba kare amma allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon ga shi ba kare kuma yanzu ya zo ya baka labari ka san labarin ka san abin da ya faru na وما تسألهم عليه من أجر إن وإلا ذكر للعالمين وما ya الناس ولو حرصت بمؤمنين الله يقول da yawa daga cikin mutane walau harasta ko da ka yi su samu shari'a ka ɗora su akan tafarkin ubangiji subhanahu wata'ala to ba lallai ne duka su yi imani ba saboda da yawa daga cikin mutane babun Allah suke ba kamar da Allah ya faɗa wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna to da za ka zo da yawa daga cikin mutanen da suke duniyar nan fatar da kai za su gabarin tafarkin Allah duk sanda aka taru sai kaga wayanda ba su bin tafarkin Allah sun fi yawa ko yanzu a population din duniya ana ta duniya ta kai biliyan takwas da wani abu amma miliyan ɗaya da rabi ne musulmai tsakanin kiristoci da yahudawa da masu bautar wasu addinan da marasa addinai ai duk kafirai ne wanda duk ba musulmi ba sunan sa kafiri ka kuma aksarun nasi wala hawasta bi mu'min shi wasu malaman ma suke ganin cewa shi yawa ma asali ba abu ne wanda yake abin burgewa ba a ko'ina wuraren da yawa yake burgewa ba shi da yawa yawanci a addinance da ta fuskar adadi da kuma ma hatta a hankalce tu'ayyiruna anna kalilun adiduna na qultu laha innal kirama Khalilu. وما ضرنا عنا قليل وجارنا كثير وجار المفسرين ضئيل كمان دا سموال يجب رأسي تعيرنا wato tana yi mana ciwon baki tana mana ba'a an kalilin tsawai ba da yawa an kalilin ajidu nan aka lissafa ba da yawa fa qultu laha kirama qalil sai na ce da dama ai manya zaki ki gaba yawa ne da su ga sauraka ita gaskiya ba ta dogara da yawan masu binta abinda ake dogara abinda ake la'akari shi a gaskiya shine karfin hujja ga wannan ayar ga kuma ayoyi masu yawa waɗanda suke ɗauke da wannan ma'anar wanda ke nuna cewa mafi yawan mutane za ka ga walakin na aksarar nasi la ya walakin na aksarar la ya la mafi yawan mutane haka kuma da a ce yawa shi kankin kansa makasud ne to da duka annabawa sai Allah ya sa suna da mabiya da yawa amma manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ranar alkiyama annabi zai zo ranar alkiyama wa ba'ahu rajulun gaba ɗaya annabin nan mutum ɗaya ne ya ji shi kaka kaga in yana da uwa da uba ba lalle ne ma ya zama a cikin mabiyan nasa ma iyayensa ba ne in kuma bai riski iyayensa ba an na tabbatar shi ya yi sarashe gaba da yawan mutanen da aka aiko shi da shi aka aiko shi a cikin su mutum ɗaya ne ya bi shi wannabi wa ma'ahu rajulan akwai annabin da zai taho gaban Allah ran alkiyama mutum biyu ne suka yi imani da shi kawai wallazi wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai taho ma ba kowa a bayan sa duk gwagwarmayar da ya ba wanda ya imani da shi ba gefe guda kuma akwai lokacin da ake yaban yawa Allah sun ake cewa ku yi aure ku hayayyafa ku yi yawa domin zan yi alfahari da yawan ku ga al'ummatai ranar alkiyama kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta fi kowace al'umma yawa ranar gobe alkiyama shine Allah subhanahu wataala ce wa ma aktharun nasi walau hawassa bi mu'minin mafiya yawan mutane ko da ka yi kwaɗayin ka shirya ta su ba za su yi imani ba ba za su yadda ba na ma ta tsalo wa ma ta tsalo wa ma ta tsaluhum alaihi min ajarin kuma ga shi ba roƙonta kake su biya ka ba su baka wani lada ba saboda nasiha da kake musu nasiha nan a kyauta ake yin ta a kyauta ake ɗora mutane kan hanya akan tafarki ana ma ƙoƙarin a kyautata musu wajen nuna musu hanyar da ya kamata su bi din amma kuma duk da aka sai ka ga sun ki su bi yasa Allah ya ce kul la as'alukum alayhi ajran in huwa illa zikra lil alamin ka ce muku ni fa ba tambaye ku nake ku biya ni ba san wa ma ana min al mutakallifina kuma ni ban zo na dora muku wani nauyi ba in ce muku duk wanda ya imani sai ya ba da kaza ba haka nake ba haka nake muku ba kawai ina kokarin dora ku akan tafarkin Allah ne a kyauta ne ga bin Allah amma kuma duk da haka sai kaga waɗansu ba za su ba a cikin wannan ayar akwai dan nuni akan cewa yana ɗaya daga cikin hikima ta da'awa shine ɗaukewa mutane takali kada ya zama tsari na da'awa kullum ya dogara akan dora wa mutane ne musamman mutanen da ake jan hankalinsu ake so a nuna musu tafarki madaidaici idan a domin haka mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake duk da cewa da'awa kamar ragowar ayyuka ne mu'assasiya ko al ayyuka waɗanda suke na haɗaka dole suna da buƙatar nauye-nauye wajen gudanarwa akwai buƙatar man fawa dole zama akwai tarin jama'a da za su yi aiki akwai buƙatar kuɗi akwai buƙatar kwakwalwa da tsari to amma idan Allah ya sa aka shagala kwakwalwa sosai wajen tsara hanyar da ya kamata a tafiyar da al'amari to zai zama kullum ta Allah ba zai zama duk taro duk nasiha duk magana magana ce ta kawo kaza kawo kaza kuma akwai mutanen da haka suke yi ko wa'azi za a yi to fa in dai an tara wa'azin nan in dai ka san an zo to ka san sai an roƙe ka ka ba da wani abu to ita kuma zuciya tana da ƙwauro wani lokacin mutum sai ga cewa in dai shi kamar ma sai ya manta da manufar da ta sa aka ce ya zo wurin manufar ya zo ya saurara fa babban manufar ne domin ya gane ya wa'azantu to idan ya zama kuma ana ɗora masa wani laifi to sai ya ji a ransa cewa kamar ma al-maqsud na kiransa ɗin shine a ce zo ka kawo wani abu duk da manzala sallallahu alaihi wasallama yakan kira sahabbansa kuma ya bukaci a tara wani abu amma akwai lokacin da zai kira sun ya ce yau ba abin da nake ban ce ku zo ku fara kondo kamar yadda yake cikin hadisin a fatima bin tukai Allah ya kare da a gare ta tace muna zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi kira ce sai ga munaji rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'a as-salatu jami'a tace muka hada masallacin manzo Allah sallallahu wa kuntu fi as-saff alladhi yali saffar rijal tace ina sahun da daga shi sai na maza sai maza Allah sama ya zo ya hawo minbari ke cewa amma inni ma kuma ragabatan wala ba yau ban tara ku dan tsoratar da ku ko kuma kwaitar da ku komai ba yau kawai tara ku ne dan ba ku wani labari mai ban al'ajabi saboda haka wa mutane ya kamata ya zama an yi masa tsari kyakkyawa domin kada mutane su fahimci cewa kamar an haɗa shi da shiryar da su zuwa tafarkin Allah al'asulu ne idan za a nuna wa mutum hanyar Allah a nuna mata ita a kyauta domin Allah ya bawa masana sanin ne don su yi amfani da shi kuma su ja mutane zuwa wannan hanya shi yasa annabawa gaba ɗaya ba wanda aka ce ya karɓi lada a wajen annabcinsa to ya kamata kuma su ma malamai magada annabawa su zama haka suke abinda ake ba wa malamai domin sarrafa shi a rayuwarsu ta yau da kullum mukafa'a abin da ake nufi da mukafa'a kuma shine sun aikata wani aiki na alkhairi an nuna an ji daɗi ko dai hukuma ta yanka musu ta dinga ba su saboda gode wa aikinsu da kuma ƙara tabbatar da samuwar waɗanda za su gaba da tsayawa akan aikin saboda idan malami ya shagala da neman abin da zai tsaya da rayuwarsa to ba za a samu wanda zai iya koyarwa ba don haka ya halatta ma gwamnati ta yi jinga da waɗanda za su koyar ta kuma ɗau hanyoyi na kyautata musu domin ta sa su tsayar da komai su yi aikin tsora mutane akan kyakkyawa kyakkyawa hanya wannan in dai gwamnati za ta iya in ta samu za ta iya yin haka haka zalika mutane masu su haɗu da kansu su ga ya dace cewa wane da wane da wane da suke mana hidima iri kaza da kaza to ya kamata su kuma mu musu kaza da kaza da kaza domin mu sauke musu nauyin rayuwa su kuma su gaba da karantar da mu da tsora mu akan tafarki shi ba wannan ya halatta to amma baya halatta ga malami haka zikau ya tsora wa mutane wani nauyi wanda ba su je ba ba su gani ba ya zama shine muqabil din abin da yake koya musu na shari'a ثم ذلك Allah ya gaya جماعة wa وما تسألهم عليه من أجر قل لا أسألكم عليه أجرا in huwa illa ذكرى lil'alami ba a ce manzo Allah sama ya karbi komai shi yasa malaman hadisi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jarraha malami da shi idan ya zama yana karɓar kuɗi a hannun ɗalibai in bai zama yana taxin ɗin ɗalibai to za ka ji an ce yana da matsala me ya yi matsalar sa li'annahu ya akudu ujraka ala tahdith kafin ya ba da hadisi sai an biya shi sai dai in sun bincika sun gano cewa yana da talauci ne kwarai kuma baya yin komai saboda maslahar koyarwa to sai ya saka sharadin cewa to shi ma tunda ya aje wannan shi ma a kula da wasu abubuwa nasa to idan aka yi kamar irin su imamul baghawi da aka ga yanayin su ga halin da suke ciki to sai aka cewa to su irin waɗannan a cire su daga cikin wancan tsarin su ba dan neman duniya ne yasa suke karbar abin nan suke karɓar wani abu wani zai ce to ai ya kamata malamai su ma su ji daɗi masu da'awa su ma su ji daɗi a su ma su ma. ba laifi ba ne ba in jin daɗin ya zo maka annabi sulaiman alaihi salam har mulki ma yake da shi kuma mulkin nasa ya zama yana da faɗi a bayan na an samu masu kuɗi a cikin sahabbai amma baka sani cewa wanda bi ya kama hanyar Allah to fa ya kama dahir ne yana neman jin daɗi ne mai ɗorewa in ya samu a duniya sai ya gode wa Allah idan kuma bai samu a duniya bai kwantar da hankalinsa jin daɗin da zai samu yana can tafi shi yasa ma da yawa za a ga masu kama hanyar Allah ba kasafai suka cika tara duniya ba kamar da ibnu khaldun a cikin muqaddima a fasali na bakwai ya kawo cewa da yawa daga cikin malamai da masu fatawa da masu wa'azi da masu kiran sallah da alƙalai لا تعظم ثروتهم في الغالب da yawa baka suka tara dukiya ba na'am ana iya samun amshakin mai kudi amma ba duka ba sai ka ce saboda ya kawo dalilai da shi a ganin sa ta fuskar falsafa yake ganin wannan shine dalilin da yasa za a ga yawancin su ba sa tara kuɗi so da aikin su asasan ba aiki ne na a karɓi kuɗi akan aikin ya zama da an saba kawai in dai kai malami ne to kawai talaka ne an ce wai qultu lil faqri aina anta muqim qala li fi ama'im al fuqaha inna bayni wa bainahum la ikha'an wa azizun alayya tarku al ikha'i an samu talauci aka ce to malam talauci aina ta muqimu ina ne garinku ku ne koda aka ji a neme ka qala ta ce qala li ta ce fi ama'im al fuqaha ina nan a cikin raunan malamai inna baini wa bainahum la ikha'an da akwai yan gwantaka tsakanina da malamai wa azizun alayya tarkul ikha'i sai kuma na da zai ba zan ji dadi a cikin wannan wantaka na bashi ba Allah ya raba wannan yan wantaka wai an ce innal faqiha huwa al-faqir wa inna ma ra'al ra'ul faqir tajam ra'ul faqir tajammat atrafuha wai innal faqiha huwa al-faqir ai da malami da fatalauci duk suna ɗaya ne asali da duk iri ɗaya ake rubutawa wa inna ma yadda abin yake shine ra'ul faqir wannan raɗin ta al-faqir tajamma'at atrafa ita ce ta takure ta haɗe sai ta zama hakuri sai zama al ke <laughs> to amma nan fil ghalib tare da yau da gobe yau da gobe musamman a wannan zamanin in ka duba eh, duniya tana ƙara matsowa ana ƙara kusantar juna to yanzu kuma neman lahiran bai taɓe ta kaɗai a talakawa ba za ka zo ka kawo mutum hamshakin attajiri mai kuɗi ya tsora 'ya'yansa a kan harka ta neman lahira su haddasa ƙur'ani kuma su yi nutso su yi ilimin zamani su yi ilimin addini to duniyar gobe da take tasowa sai kaga ana gogayya da su a wajen kira zuwa ga addinin Allah kuma sun gaji arziki to da haka sai kaga an fara breeding din malamai kuma masu arziki kuma yan gado a arziki kuma yau da gobe abin da magabata suka yi na shan wahalar rayuwa da can duk malamin in je ko ya je Misra ko ya je Sudan ko Niger ko Madina ko Makka ya karatu in ya dawo ko sabis ma ba zai ba ya ce bautar ƙasa ce shi ba zai ba izo ita ba ma da koyarwa a islamiyya sai an kashe kaya tukuna a bashi ya karasa sannan sai an yi noma a yan masa a taimaka masa aikin gwamnati ba zai ba ba zai yi sana'a ba to daga baya kuma sai aka ga irin wahalar da na baya suka sha sai kaga yanzu malami da ya da farkon abin da ke zai je ya sabi ya fara baza cv ɗinsa shi ma ya nemi aiki yanzu a hakan nan maganar da muke akwai malaman da malamai ne addini suka karanta mahaddata alkur'ani ne amma sun kura malejin aiki wani ya zama darakta wani ya zama permanent secretary wani ya zama kwamishina har minista ma an samu a cikin eh, ba ina nufin kadai a najeriya ba ko ina ma za ka iya samu kai zama suka gane suka ga cewa har siyasa ma ana iya shiga malami nawa ne wanda ya da daga mu ne wanke da certificate ɗinsa kuma yi fito takara ma wani aka zaɓe shi ya ci kuma yanzu sun shiga noma malamai da suke noma yanzu har kamfanin duka ne da su sannan kuma sun shiga harkokin neman arziki kuma sun yi kuɗi shi yasa yanzu ake wasu suke takaicin wanda yasa ake dama da malamai ne a cikin al'amura na rayuwa eh, malamai ba roƙo suke yi amma ana ganin su da tufafi masu kyau ana ganin su da ababen hawa masu kyau da daidai da matama. Da dan samu ta ne dan ka zace wannan abu a malami wallahi yanzu in kuka kasa takara da malami sai ya kasa to duk abin da kake takama da shi shi ma yana takama da shi dan ba a fuka rediyo kwanciya ba sai dai a gaya mai abin rufa to da ka duk inda aka shiga sai ga malaman suna shiga malam to a gashi to sai shi ne to yanzu sai aka shigo da wani tsari na to ya za a yi a raɗa wa talakawa a to tun da malaman nan sun fara samun rufin asiri har da su ba ake zaluntar ku fa da su ake cin kuɗin ku to sai a ta fito da abubuwa waɗanda za su zare aminci tsakanin talakawa mabiya da kuma malamai wai dalili shi shine gashi nan suna da motoci gashi nan suna saka kaya masu kyau wai wannan kaɗai mujarradin wannan to shi ma ya zama zalunci Abin da ake so dai kawai a ga malami a kullum yana hamma ana ka fitar yake karasa karatu to wannan ko ba daidai ba ne sai mu mu haɗa tsakanin ɓangarori guda biyu bai halatta malamai su ɗauki hanyar malinta suna neman kuɗi da ita ba saboda ba Allah bai ba su ilimin dan su nemi kuɗi da shi ba su dinga roƙon mutane suna tambayar mutane wannan ba daidai ba ne idan kuma Allah ya yassare musu ta hanyoyi na ɗabi'a da kowa yake bi ya samu kuɗi to kuma sun cancanta inda muna da zuciya ma wallahi ba waɗanda ya kamata mu buɗa wa su samu arzikin irin malamai amma abin da kai sai ga mutum yana koyar da mutane masu tarin yawa a cikinsu akwai mutumin da a sanadiyarsa Allah ya mutane da yawa arziki amma ya yarda su arziki banda malami ba zai iya jan malami ya ce to shi kenan kai tunda kana karantarwa ga yadda sana'ar mu take bari mu baka wani abu na zakka a sa kuma a juya maka kudin ka dinga sa ido ga yadda ake sa idan kana yi kana karantarwa Ha Allah ya azarta shi amma zai iya wa yaron sa haka za a iya turo masa wani shi ma ya nasa haka ya kamata mu lura da kyau mu gane wannan kar a ji an ce wa ma as'alu wa ma wa ma tas'aluhum min ajr a ce to yau ga ma aya to an dai yadda tafsirin aya yake in huwa illa zikrun lil alamin shi alqur'ani ba littafi ne na neman kuɗi ba ba littafi ne na burga ba ba littafi ne na a yi a nuna wa duniya kawai an isa ba a'a shi ƙur'ani wa'azi ne da tunatarwa ga mutanen duniya baki ɗaya kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Isra inna hadal qur'ana inna hadal qur'ana yahdi lil lati aqwa kaji aikin da qur'ani yake kenan yana shiryawa zuwa ga tafarkin da yake shine tafarkin da ya fi zama mikakke tafarki na daidai haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul maida yake cewa qad ja'akum minallahi nurun qad ja'akum minallahi nurun wa Allah ya ce aikin da ya ce Allah ya ce a ja'akum minallahi nurun haqiqa haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubinun da littafi wanda yake yin bayani dalla dalla ya hadihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam da shi Allah yake shiryar da wanda ya biyar da Allah zuwa tafarkai na kukuta da tsira da aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma da shi Allah yake fitar da su mutane daga tuffai na zalunci da na jahilci da na talaucin tunani zuwa haske na shari'a zuwa haske na ilimi zuwa haske na adalci zuwa haske na tsari da kyakkyawar rayuwa da izinin ubangiji wa yadihi ila siratin mustaqim kuma Allah yake shiryar da su zuwa ta farki madaidaici sai Allah ya ce mai wa ayyin min ayati wa السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون الله يتي وكأي من آية سونوني أكسام آيوي في السماوات أسمي والأرض دكسا wayannan ayoyin suna nuni akan cewa Allah shi kaɗai ya tantanta a bautawa shi kaɗai ya cancanta a jingina wa halittu na sama da ƙasa baki ɗaya ga alamomi nan ga dalilai nan duk sun gama bayyana ya murruna alaiha shi mutane suna kucewa suna ganin ayoyin amma wa hum an hamburi zuna sai su rinsa ido su bijire ga biran amfani da abin da ayoyin suka kunsa ga sunan da yawa amma kuma mutane ba sa amfani da su sai Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum Allah ya ce da yawa daga ديوة ba sa gama sakankancewa da al'amarin Allah su yarda da shi su ne wuya sai kaga suna hada shi shi da wani wannan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa mushrikun ko ya zanto asali da mushirikan maka ake ga dalilai na duk sun gama bayyana a gare su da za su tabbatar da akwai Allah kuma su tabbatar da cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta amma duk da haka inda za ka tambaye sun waya halittu sammai da ƙarfe za su ce Allah ne amma idan suka zo kuma za su yi aikin haji irin nasu na jahiliya sai su ringa cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku wa ma malak gashi fa sun tabbatar da cewa Allah shine Allah amma kuma sai sun zo sun hada da shirka an ce komai ka hada da jaki sai ya ci kara sai ce labbaik Allahumma labbaik Allah mun karba mun kuma karba kiranka mun sake karba mun kuma karba maka labbaik la sharika lak mun karba maka mun sake karbawa baka da abokin gami abokin burni baka da wari baka da wanda za a hada ka da shi a sai daidai kai ne illa sharikan to sai dai kuma akwai wani guda daya huwa laka shi ma naka ne tamliku huwa ma a iya hada ka da shi din amma dai shine naka ba kai ne nasa ba to kaga an yi ba ai ba kenan ko ya ba ko ya dawo ba zai yi ba wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito da Imam Muslim Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu da rahama cewa kanar mushriku ne da kuluna labbaika la sharika laka fa yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wailakum qad qad fa yaquluna illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak yaquluna hadha wa hum yasufuna bil bayt suna fada haka ne a lokacin suna dawaki suna cewa ya daki an karbo daga ma'aqil ibn yasar Allah ya kare da a gare shi yake cewa in talabtu ma abi bakar siddiq radiyallahu anhu ila annabi sallallahu alaihi wasallama mun tafi ni da abubakar Allah ya kara yadda a gare shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya ababakar ya abubakar la shirku fikum akhfa min dabibin nam wannan idan muka dauki cewa da muminai da musulmai ake wancan ɗaya magana kenan da mushrikai ake wannan kuma inda musulmai ake da shi ba za ake cewa akwai fashirka da tana nan tana saɗaɗowa a cikinku da wani yanayin taku wanda ba a jin sa fiye da yadda ba a jin takun tururuwa in tana tafiya yadda takun tururuwa ba a jin sa to wannan shirka tafiyar ta a cikin kuma ya fi rashin aji shi fiye da na takun tururuwa sai sai na baka yake cewa wa shirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar ya rasulallah ita kan shirka dama akwai wata shirka ne bayan mutum ya sanya wani abun bauta koma bayan Allah shi kaɗai to sai yake cewa manzala sama yake ta wallazi nafsi biyadihi la shirku akhfa min dabibin nam na rantse da Allah da raina yake hannunsa shirka in ta sadatsu a hankali karar tafiyarta ya fi ƙasa ƙasa fiye da karar tafiyar tururuwa ala adulluka ala shay'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu saboda hadarin shirka tunda da yawa mutane za ga su sun yi imani amma suna hada da shirka to barin ga maka addu'ar da idan kai karamar shirka da babbar shirka duk Allah zai kore maka su kace Allahumma inni a'udhu bika an ushrika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu ka ce Allah ina neman tsarinka ka tsare ni kada in yi maka shirka da sani na kuma Allah ka tsare ni kada in yi shirka ban sani ba kuma Allah ka gafarta min abin da ban sani sai maza Allah sallama ya gaya wa sai ya gaya wa sai na Abubakar din ka faɗa ka wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin Al-Adab mufrad da Abu Ya'la a cikin Al-Mawsili a cikin Al-Musnad da kuma Al-Imam Ibn Battah a cikin Al-Ibanatul Kubra hadisi ne mashhuri kamar da ibn al-qayyim ya faɗa a cikin bada'ir wal fawaid kuma Sheikh Imam Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin sahihu al-adabi al-mufrad wannan kuma addu'a ce mai kyau kwarai da gaske a hadisi ya tabbata daga Sa'ad ibn Ubaida wanda wannan hadisin Imam Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaice shi da Imam Ahmad cewa Abdullahi Ɗan Umar Allah ya kare da a gare shi ya ji wani mutum yana cewa la wal ka'abati ba zai yi ba na rantse da ka'aba sai abdullahi dan kuma yake cewa la yuklif la yuklif bi ghairillah kai ba Allah kaya kai ba musulmi bane ba a rantsuwa da wani abu in ba Allah ba ka'aba ai ba Allah ba haka ba za ka ce na rantse da ka'aba ba fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa bi ghairillah faqad kafara aw ashraka wanda duk yayi rantsuwa da wani Allah to hakika ya kafirce ko kuma duk yayi shirka to kare ashe da yawa akwai mutanen da gashi dai sun ce su mu'minai ne amma sai suna hadawa da wani nau'i na shirka wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa mushrikuna sai kaga suna hadawa da shirka haka zalika imamu ahmad ya rawaito hadisi a cikin al-musnad da imam al-baihaqi a cikin shu'ab al-iman da imam al-baghawi a cikin sharh sunna daga mahmud ibn labid Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi abinda na fi jiye muku tsoro shine karamar shirka to kaga illa wa hum mushrikun din akwai waɗanda ga su dai muminai ne amma ba su sake su imani ba sai suna yin aiki don wani Allah sai suna haɗawa da riya illa wa mushrikuna fi ma'ana suna yin riya sai maza su sake cewa mafi abin na jiya muku tsoro shine karamar shirka sai daga ya rasulullah wacce shirka ce mafi kankanta sai ce ar-riya shine mutum yayi abu ba dan Allah ba yaqulu Allahu azza wa jalla lahum yawm al iza juziyar nasu bi amali Allah zai ce musu ranar alkiyama lokacin da ake saka wa mutane da ayyukan su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji subhanahu wataala ya ce izhabu ila alladhina kuntum turaquna fi dunya ku tafi wajen waɗanda kuke nuna wa ayyukanku a duniya fanzuru hal tajiduna indahum jaza'an kuna jin waɗannan mutanen za su saka muku ne kaga yanzu misali da yawa da cikin ayyukan da muke yi ba za ka yi wani aiki na alkhairi ba sai ka kafa kyamara ka ɗauka ka nuna wa duniya yanzu haka ga munan a masallaci yanzu haka ga munan muna aikata abu kaza ni a nan akwai abin da yake bakanta marai rai kuma ya kamata masu hankali da dattawa cikin malamai su ja kunne da yawa musamman masu da'awa wannan fitinar da ta zo mana ta ɗaukar karatu da watsa shi a duniya akwai alkhairi da yawa a cikinsa domin ana ɗaukar karatu daga inda ake yin sa kai baka nan a kai maka zuwa inda kake don a tsayar maka da hujja to a gefe guda kuma yakan zama jaraba yanzu wani malami idan ya samu kayan ɗaukar karatu to yadda ka san kuma shi kenan ya buɗe wani gida na watsa labarai kusan rayuwarsa yininsa gaba ɗaya ɗauka ake ya tafi wurin shakatawa an ɗauka ya tafi wani wani aiki na alkhairi wanda tsakaninsa da ubangiji ne sai kuma a buɗe kyamara yanzu haka ga munan a daidai wuri kaza muna kaza kuma shi wannan abin da kuke yi watakila wani abu ne da ake kusantar ubangiji da shi idan za a yi karatu ba laifi ba ne ba in an shirya shi ma karatu shi ma wallahi da a ce muna kaddara abubuwa haka kadari ha to na ɗaya dai ba kowane malami za a ɗau karatunsa a watsa wa duniya sannan kuma ko da kana cikin wanda za a ɗauki karatunka a watsa duniya ba kowane karatu ka za a ɗauka a watsa duniya akwai malaman da sun kai su yi rubutu amma saboda tsoron riya ko kuma tsoron kada su je su yi kuskure kuma su rasa yadda za su yi su dawo da kuskuren da mutane suka sani sai su yi rubutun sai su aje sai sun mutu sai a yaɗa rubutun to yanzu Allah ya kawo mana wa'annan hanyoyin amma ya zama wajibi mu kula da abin da ya shafi riya malami ne Allah zai yassare masa zai tafi umara to tun daga iyafa za a fara daukar sa yanzu haka dai ga munan a bakin jirgi za mu tafi ibadar umara awa tukun muna buƙatar addu'a an shiga jirgi an sauka da ihrami sai ya ce da Allah ku dan dauko ni ga nan sai fito da kafadar ta labbaik Allahumma labbaik yana yi ana daukar to dan Allah yanzu akwai wani abu da zaka koya wa mutane a wannan abu sannan gashi nan a bakin Ka'aba wani lokacin ma zai dau hoton sai ce kuma dan dauki barin daga hannuna sai ya daga hannu yana addu'a wanda addu'a ko wani aiki ne wanda yake absolutely aiki ne tsakaninka da ubangiji sai kuma a nuna da barin dan dau qur'ani a bakin harami sai mutum ya tankwashe kafarsa sai ya dau qur'ani ya dan budo ya dan basara ka sai a dauke shi gashi nan shi shi wai a nuna cewa shi ba wani na Allah ne wannan riya ce riya ce idan ya zanto a cikin ɗaukar akwai manufar yaɗa wani abu da Allah yake so ko addini yake so to wannan babu laifi misali yanzu shi ke kuna wani gari ku ne minority ba ku da yawa sai ya zanto wasu ma suna zakan kamar a garin ba a yin wasu abubuwa na addini to sai a ɗauko a watsa wa duniya ko kuma a'a aikin wata amana ce aka ɗora ana so dole a sauke amana kuma duniya ta zan an sauke amana to sai a ɗauko sai a watsa duniya ta gani kamar misali yadda wasu gwamnatoci da wasu mutane suke ɗauko sallah a ce naqal sha'air kaza naqal sha'air salatul eid naqal sha'air salatul juma'a wa sai al-juma'a wannan kaga babu laifi wa kila akwai mubarrir amma dai yanzu ni misali a matsayina na mai da'awa shikenan zan ziyarci abokina mai da'awa shi ke sai ce to gaba ɗaya ziyarar nan a ɗauka a nuna wa duniya ta gane yanzu na ziyarce shi to me hikimar yin haka amma idan wani ne da kansa saboda ƙaunarsa da kai da ƙaunarsa da wa'annan ɗin da kuma farin ciki na wani abu ya sa ya ɗauka ya yaɗa shi ke nan ba wasu amma wani fa da kansa ne zai ce ku tsaya a kafa kayayyakin ɗaukan ku tabbatar kun ɗauki komai da komai wannan kaza akwai nau'i na riya Allah ya sa mu dace وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون حديث a cikin مسند Imami Ahmad ta hanyar Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake daga matarsa Zainab take cewa Abdullahi dan Mas'ud ya kasance idan yaje je yayi tafiya ya dawo to baya fado mana gida katsam idan ya zo dab da zai shigo tanahnaha sai ya ɗan dinga gyaran miya ahem ahem wa ba zaɓa ya yi kaki sau ya tofar a dai gane cewa maza iso ba to haka yake yi karahiyata an yi hajjuma na ala amrin ya karho. don gudun kar ya faɗo mana ya ga wani abu da baya so ya gani wannan sunna ce haka maza sama yake yi yana yi kokari ya san matansa su san ya iso dan dai in ma da wani dan abu dai da ba haka ya kamata ba a gyara قالت تشي وإنه جاء ذات يوم فتنحنها وعندي عجوز سرقيني من الحمرة سوسي أكي كتبس وترانا يا داو نيكم ناكرا وتما تاتي من تاويدا وانا جريج تاويدا شيني أكرن توئنسو karatuttuka saboda neman waraka daga wata rashin lafiya asali ana yin tun a jahiliya تاودا kuke cewa anan ko mutum ana cewa tawai da to da hausa sai a ce da larabci kuma ana tawada ko eh a da sakwatin shi ne tawada da hausa ne <laughs> to tawada yawwa to shi ne ke kenan ko eh tun kuma daga babu ba yanzu muna cewa rukiya amma rubuya ne to ana yin wannan ta kira wuta taimata wannan karatun ita ta sa Abdullahi dan Mas'ud ba zai amince da wannan karatun ba tun da wataƙila irin karatuka ne na da ka san ko a da a akwai yansu yan abubuwa da ake yi haka dai zaka ga dai abubuwan dai yan dabar ne dai da wasu yan hikimomi amma mu kamar mu yan izala ba za mu yarda da wannan abu wata ran a ce ko kuna mace in ta ka ga abin da zaka karanta sai karin ya faɗi ko ga wani abu mu dai shin ya tabbata a sunna ko bai tabbata a sunna ba shine aikin mu to ta ce wannan mata ta zo ta ne mata wannan addu'o'i to abdullahi dan ta yi kaki irin yayi alamar gyaran fuskar nan fatana anha wa indi azizun tarqini min al-humrati fa adkhaltuha ta hatta sari sai ne mazana ce shiga karkashin gado gashi nan zai shigo sai ta shige karkashin gado qalat fa dakhala fa jalasa ila janibi to gashi dai an koya mata karkashin gado kuma ga Allah dan Mas'ud ya shigo amma wataƙila ko irin yan mai ganye ce kun sa akwai yan mai ganye ko kuma na hausa suke zubata mata mai ganye irin eh a'a akwai bokanya daban su yawa su yan mai ganye za ga kamar dan magori shine namijin yan mai ganye kaga ta zo da kwandanta da 'yan magunguna a ciki da wasu ɗaure-ɗaure da wasu layu da wasu dagumma da sauransu idan aka san akwai mai gidan a ciki baka tafi aka cika shiga ba to sai aka ɓoye ba mata da ƙarshen gado shi ko abu ɗan masu ya zo zauna a wurin ya zo ya zauna fara'a fi unuki khaitan ashe ba a gama shiryawa ba ita kuma a lokacin ko annan za a ɗan yi sirace ne ko za a wani abu sai aka ɗaura mata wani ɗan zare a wuyanta wanda sai da wannan zaren shine makarin aikin ko in ce mahaɗin aikin sai abu ɗan Mas'ud ya ga ce ma hazar kai Ita ce ko wannan zare na me qalat sai ta ce khayrukan li fihi wato zare ne na tawada kuke cewa ko mu kuma mu ce da Hausa tawaida da Hausa karo mu ce tawaida to zare ne na rukiya mu bada da Hausa da aka saba da rukiya din a larabci ba na'am tawada sai to wannan zare ne na tawada ana mun magani ne zare ne na magani sai abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa ya kama zaran ya tsinka shi sun makara yake cewa inna ala abdullahi la'agniya an shirk gidan abdullahi dan mas'ud sun fi karfin su shirka sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu naji manzo Allah sama yana cewa innar ruqa lallai irin waɗannan addu'o'in na jahiliya da ake yi tawada ko tawaida eh ai saboda mutanen Kano suna sauraro <laughs> sun kaje mun tawada sai su ci tawada ma kake nufi yawa akwai mutanen Kano har ƴan gwarawan Zaria ba suna ji har <laughs> su Zaria su ne suke mai da mata namiji innar ruqa wacce ma'in da kuma layu wattiwalata da kuma abubuwan da ake hadawa na kiranye ko na kuciya wasu kulumboto ne da siddabar da ake yi don a kori mutum a makwuciya ko kuma idan mutum yana son mace ko kuma mutum ya yi tafiya a yi masa kiranye ya dawo ya tafi neman arziki a masa kiranye ya dawo jifan mutum ake da wannan abu to su kuma ana amfani da guru ne ko ɗamara ko dagumi ko kuma wani abu na daban to sai mazala su ce duk waɗannan abubuwan da ake yin su shirkun shirka ce qalat qultu lahu sai nace masa lima taqulu hadha wa qad kanat unqi me kake faɗa ka bayan ka san ga larurar da nake da ita a kunne na fa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi yarqiha ka san saboda tsananin rashin lafiyar da nake din har wajen wani likita ba yahude nake zuwa yana min magani fakana izara aha sakanat kasan kuma in aka je wannan ba yahudan yayi magani akan samu sauki ala inna ma za ka mina shaytan ke shaytan ne yake gwada miki cewa ba za a samu sauki ba sai an yi wa'annan abubuwa to abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi kiri-kiri dai ya hana ta daura wannan zara. to sai malamai suka ce to kenan ashe wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa akwai musulman da ba sa sakewa su imani da Allah a ko ina in aka shiga wani wajen sai sun hada da shirka za ka ga wasu ahalus suna ne a komai tana zuwa karatu tana komai amma da zarar mijinta zai aure sai ta ce a kai ta wurin mai taimako mai ba da taimako Wani a mata istihara wata irin istihara wannan ai lalacewa ce istihara guda ɗaya ce wacce manzo Allah ya kwatanta mana ya koya mana ha a shi fa wannan ba ruwansa wallahi kawai dan ruwa ne za a samu a kwanan sha a yi wasu tofi sai ya duba wa yau mutum to ai an je an yi dai duban kenan kuma shi dan nema sai ka jera ta ai su da qur'ani suke aikin su kawai kuke dai bokancin ku kawai kai a wannan bokanci ne to akwai mutanen da ba sa sakewa su yi imani da Allah dole sai sun hada da irin waɗannan abubuwan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa mushrikun don haka shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sun ganka da wani abu wanda suka lura cewa ka ka allaka tunaninka akan wannan abu sai su lalata abu in zare ne sai su dinka shi in wani abu ne ma dama kuma kun san ba sa ba yarda da sanya damara ba ko a sanya daguni, ko a sanya guru ko a sanya laya ko a sanya eh, abin nan kambu ko duka ba su yarda da shi ba ko a sanya wuri a yi masa wani tofi ko kuma ka zo kofar gida ka tarar da an saka kaho ko kuma a ɗauko wani mataccen abu a binne shi ko idan mutum zai buɗe kasuwanci sai an je an yi birne-birne a wurin an yi rataye-rataye duka waɗannan abubuwan addinin musulunci bai yarda da su ba ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala ka yi addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koyar su ne za su tseratar da kai na sai Allah ya ce تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون الله يتي أفا أمنوا يزوء أن متانا زاف أمن تيسي يدع ما صاحب أبو ترى الله Allah أنت أتيهم عذاب الله غاشية من عذاب الله wato wata masifa mai lullube mutane ta azabar Allah ta zo ta afka musu suna tsaka da wannan shirkar am ta'atiyahumus aw ta'atiyahumus sa'atu baghtatan ko kuma alkiyama ta zo musu ba zato ba tsammani wahum la yash'uruna alhali ba su gama shiri ba ba za su ji tsoron Allah ba su gyara abin da suke yi na'am haka aminu wallahi gaya musu ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam hadihi wato wayannan abubuwa da nake yi ko wannan hanya da nake bi sabili shine tafarki na shine aiki na shine abin da aka dora min me nake yi ad'u ila Allah ina kiran ku zuwa tafarkin Allah ne a'a ba na zo ne da in ba ku dariya ba ba na zo ne da in bakanta wa ƴan surai ba ba na zo ne daɗin zagi wane da wane ba abin da ya kani shine kiran ku zuwa ga addinin Allah ta hanyar koya muku ilimi ta hanyar yi muku wa'azi ta hanyar yi muku nasiha ta hanyar buga muku misalai ta hanyar nuna muku a aikace ala basiratin amma a bisa yaƙini da ilimi da haka duk abin da zaka yi na da'awa ya zama kana da yaƙini da tabbas a kansa abin da baka da yaƙini baka da tabbas a kansa to kai ma kana da buƙatar ka san shi domin kai imani da shi ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wannan aiki na ne kuma aikin dukkan wanda ya bi ni saboda wannan aya tana dora nauyin kira zuwa ga addinin Allah ga dukkan wani mabiyin Annabi sallallahu alaihi wasallama tare da sanya sharadin cewa lallai abin da zaka kira mutane zuwa gare shi ka tabbatar da cewa abin da yake zai kai mutane zuwa ga da'awar ubangiji din kenan kamar yadda ibn qayyim yake cewa yake cewa fadan Allah kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani yake cewa ana wa man tabani yad'u ila Allah ala basiratin lalle duk ni da wanda muka yi suka yi suka suka bi ni muna kira zuwa ga tafarkin Allah ne ala basiratin absa ilimi da basira wa subhanallahi ya Muhammad sallallahu alaihi kace sarki ya tabbata ga ubangiji ya girmama ya tsarkaka gaburan dukkan wani abu na tawaya wa ma ana minal mushrikina ni kwata-kwata ba na cikin waɗanda suke yin shirka kuma ba zan yarda da shirka ba kuma zan yi kira zuwa ga adene wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka na wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ahli al-qura na'am نعمة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بما أيكو ونأنسى جكاجا كافن كبا ba mu taɓa aiko wani jinsi ba illa rijalar sai mutane kuma jinsin mazaje ba mu taba aiko mala'ika ba ya zama shi ne zai zo ya gargaɗi mutane ko mu aiko aljani ya gargaɗi mutane a'a a jinsin bil adama muke aikowa ko mu taba aiko mata ba dukkan su mazaje ne ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba mace a ciki ba mala'ika ba aljani ka ba wani annabi a cikin aljanu balma ba sahabbai a cikin aljanu ko akwai su da da akwai su da mun su a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar ko kuma a cikin al-istiaf fi ma'rifat al-ashab ko a cikin usul ghaba fi ma'rifat sahaba wanda suka gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanu suka yi zamani da shi aljanu ne suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma an da mutane ne sai mu kira su sahabbai domin sahabbai mutane ne su kuma aljanu akwai masu wa'azi a cikinsu su akwai malamai da sauransu amma ba annabawa a cikinsu. duk wani aljani yana karkashin annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahlil kura, kuma duka annabawan da muka aiko annabawa ne da suka fito daga birane ba annabawa ne da suka fito daga kauyuka ba ballantana a iya cewa akwai wani abu da ba su gane ba ba su sani ibn qayyim Allah ya tsarsa ram ibn taymiya yake cewa حكى الإجماع على أنه لم يكن في النساء نبية غير واحد ba malami ɗaya ba ba jiyo ba uku duk sun haka to ijma'i akan cewa dukkansu cewa ba a taɓa aiko annabi ya mace ba kamar alƙazi abubakar ibn tayyib da alƙazi abu ya'ala da abul ma'al juwaini amma ibn hazm ya saba wa jamhara ta malaman musulunci shi yana ganin cewa na na maryam annabi ya ce mahaifiyar annabi musa ma annabi ya ce ya kirga wa'insu mata ce su ma duka annabawa ne ya ce shazun masbuqun bil ijma fa inna da'awahu anna umma musa kanat Nabiya, hiya wa maryam qaulun Layi, yu'rafu an ahadin min salafi wal a'imma to Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabawan nan dukkan su min ahlil qura cikin mazauna binni ba mazauna ƙauye ba mun yi wannan bayanin a baya ya ka ba buƙatar sai mun ƙara bayyanawa sai mun ƙara maimaitawa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa ake aqibatu alladhina min qablihim yanzu mutane ba za su yi tafiya a ban ba su ga yadda Allah yayi da wa'anda suka karyata kafin su kaifa ake aqibatu alladhina min qablihim yaya karshen wa'anda suka rayu kafin su wa'annan Qurayshawan ya taɓa kasancewa sun saba wa Allah kuma Allah ya hukunta su gwagwaran saba musu wannan ya nuna kuma a yanzu kuka saba wa Allah sunnar Allah shine kuma Allah zai muku irin yadda ya musu afala ta'qilun wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw amma aljanna ita tafi alkhairi ga mutanen da suke masu taqawa afala ta'qilun yanzu ba za ku hankalta ba ku gane hakikar abin da alqur'ani yake ba ku labari na makomar kafirai da kuma makomar mu'minai na'am حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نجا ولا Allah ya ce hatta idan sai asar rusulu har sai lokacin da manzanni da Allah subhanahu wata'ala ya aiko istai asa suka ebe haso da tsammani suna ta kira zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wata'ala ana ƙaryata su wa zannu har suka dinga zaton annahum qad kuzibu watakila ma an ƙaryata su ba za a yi imani da su ba ko qad kuzibu an ƙaryata su kamar da kira Nafi'u al-Madani da Ibn Kathir da ibn amir da abu am albasari wa zannu annahum qad kuzzibu ja'ahum nasruna sai kuma ga taimakon mu da daukin mu yazo musu fa nujji man nasha sai mu tseratar da wa'anda muka so cikin wa'anda suka yi imani kuma suka bi wa'annan manzanni haka Allah yayi wa annabi nuhu haka Allah yayi wa annabi hudu haka Allah yayi wa annabi shu'aibu haka Allah ya yi wa annabi Musa haka Allah ya ba mu labarin annabawa da yawa wasu sai an kai makura ana shirin wasu ma sun ebe tsammani ga biran taimakon Allah subhanahu wata'ala to daga baya sai taimakon Allah subhanahu wata'ala ya zo fa nujjiya man nasha sai mu tseratar da waɗanda muka so wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin lallai wato azabar mu da dankan mu da kamun mu ba a karkatar da ita in ta tashi sauka akan mutane waɗanda suke masu laifi لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نعم. ما كان حديثا تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم Allah ya ce hakika akwai abin duba da izina li'ulil albab ga mutane masu hankali fi kasasihim a cikin labaran da muka baku na wayannan annabawa musamman abin da yake cikin kissar annabi yusuf da ƴan uwansa da mahaifinsa da kuma mutanen da ya zauna tare da su ma kana hadisin yusara wannan ba labari ne da aka kirkire shi ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai wannan labarin yana gaskata littattafan da suka sauka kafin littafin kafin alqur'ani mai girma inda ana ba zala Allah sallallahu wannan labarin ne a daidai lokacin da yake da buƙatar a rarrashe shi a su zuciyarsa saboda halin da ya shiga kamar yadda muka fara a farko dama mun yi wannan muƙaddimar kuma yanzu gashi mun dawo za mu sake rufewa da ita wa tafsila kulli shay'in kuma qur'ani yana yin bayanin komai daki daki na aqidu da shari'o'i da hukunce hukunce da labarai wa hudan kuma shari'a ne wa rahmatan kuma halin kasancewar sa rahama a duniya da lahira liqaumin yu'minuna ga mutanen da suke mu'minai wannan shine karshen wannan sura mai albarka wanda a ciki take ƙara tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gaskiyar abin da aka saukan masa kuma ta ƙara sa masa nutsuwa ta dinga sauka akai akai akai har aka gama saukar da ita saboda a daidai lokacin manzalar kuma yana buƙatar abin da zai ƙara ƙarfafa masa gwiwa saboda halin da ya shiga ciki ashe ta ni'imtar da mu wajen samun kyakkyawan tarihi mai daɗi wanda yake cike da abubuwa na ban al'ajabi wanda mishiwar ɗinsa ga baki ɗaya sallam al'amari zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala da kuma yarda da cewa Allah shine mai farar da abu Allah shine mai fitar da mutum daga cikin damuwa kuma babu wani yanayi da ɗan adam zai tsinci kansa a cikin face Allah subhanahu wata'ala yana sane da shi kuma duk inda aka je aka dawo mafitar ita ce wahayi da kuma riko da wahayi shi yasa a ƙarshen ayar aka ƙara nuna cewa to fa aikin manzala sama shine da'awa mm. ad'u ila Allah da shi da dukkan daukacin wanda suka yi imani da shi kuma ya zama wajibi gare mu mu ladabtu da abin da surar talantar da mu kuma wajibi ga masu da'awa su fahimci cewa babbar manufar samu wasu a cikin al'umma shine kiran mutane zuwa ga shiriyar da alkur'ani yake dauke da ita ba wasu abubuwa na daban ba da za mu gyara mu tsaya akan wannan koyarwar to da matsalolin mu da yawa sun rau muna fatan Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu abin da ke cikin wannan littafi nasa mai ba mu ikon yin aiki da shi a yau sha shida ga watan ramadan ana sanar da cewa an samu taimakon sadaka ga gidauniyar marayu ta hannun usman koguna wani bawan allah ya ba da naira dubu ashirin ya ce da allah a yi masa addu'a a yi mahaifansa addu'a sannan kuma an samu taimako a harabar sabana bank ta unguwar rogo a jiya sha biyar ga wata a zagayen da 'yan agaji suka yi na naira dubu biyar da naira hamsin sannan kuma wata mata baiwar Allah ta ba da sadakar naira dubu biyu sannan wani bawan Allah ya ba da sadakar naira dubu biyu dukansu dai a bawa asusun marayu muna fatan Allah Allah ya ba da dubu hamsin to a sannan honorable zakar shinaka shi ma ya ba da gudunmawar naira dubu hamsin a wannan asusu na marayu muna roƙon Allah madaukakin sarki duk ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya biya mana bukatun mu baki ɗaya. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر هدانا لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك طائعين لك ذاكرين إليك مخبتين أوابين اللهم تقبل دعوتنا اللهم انصر حوبتنا اللهم ثبت حجتنا اللهم السخيمة سخيمة ألسنتنا اللهم إنا نسألك الإيمان واليقين اللهم إنا نسألك الإيمان واليقين ونعوذ بك من الفحش والفسوق والرياء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار الله وإن تشيبام صلوه لتاقون الدعاء منا رقمك الله كبيا مسبق عشان أقوي أبوام مالا جلنا ما يتم سباش للاتيا الله كتاشكا فأسا الله كتاشكا فأسا الله كتاشكا فأسا من الأموال سكي فاما درش اللاتيا أقوي كاكاتا ita ma tana kwance ba ta da lafiya a asibiti suna neman a taimaka da addu'a Allah Ubangiji ya ba ta ladan jinya kuma Allah ya tashi kafaɗarta duka marasa lafiyar mu na musulmi Allah Ubangiji ya ba su lafiya mata masu ciki na musulmi Allah ya sauke su lafiya halin da muke ciki na kunci da matsala ta tabarbarewar tsaro da tabarbarewar tattalin arziki Allah ya gyara mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين